Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraronmu, Aslamu alaikum. Bilkis Ahmed ce, tare da sauran abokan aiki ke maku barka da sake kasancewa da mu ta cikin wannan sabon Shirin Najeriya a yau. Yau shirin namu akan yadda 'yan Najeriya ke yin gumne da bakinsu su yi shiru su ki nuna damuwarsu a fili ga rashin shugabanci na gari a ƙasar. A Najeriya shugabanni suna tafiyar da harkokin mulkin ƙasa ta yadda suka ga dama ba ruwansu da ko 'yan ƙasa na jin daɗin abin da suke yi ko kuma a'a. Hakan kuwa ya samu gurbin zama ne saboda su 'yan ƙasar ta Najeriya ba sa bibiyar al'amuran mulki kamar yadda ya kamata, domin tuhumar shugabanni. Haka kuma ba sa bin wata hanyar nuna musu rashin jin daɗinsu da ƙin amincewarsu. Ku biyo mu ku kasance tare da mu. Shin, me yasa 'yan Najeriya ba sa tashi tsaye su nemi shugabanci na gari? Me yasa ba sa bayyana ƙin su da wasu abubuwan da ke faruwa duk da cewa ba sa jin daɗin hakan? Tambayar da na yi wa wasu 'yan Najeriya kenan domin mu ji ra'ayoyinsu. gaskiya ɗan najeriya abin da ya sa bai tashi ya yi wannan abin nan da ya nuna ɓacin ran shi ko ya nuna to ya yi gaban za kenan ba abin da ke raguwa ba abin da ke karuwa hmm. ya saba da wannan wahalai. shi yasa dole ya haƙuri da ita saboda abin ne ba tun yanzu ba hmm. ya daɗe ne to ba ka gani amma muna da dama muna da wannan yanci mu nuna bacin rai mu fito mu ce ba mu yarda ba da irin wannan mulkin da ake yi muna da dama to amma saboda shugabannin namu ba sauraron talaka suke ba sun yi sauraron kanunsu kaman ka samu dama za ka iya nuna bacin ranka ga gwamnati akan yadda suke shugabanci gaskiya bacin raina in hito daga gida in gaban samu abin da zan kai ma iyali na ba shine kadai bacin raina hmm. eh to ni dai a nawa ganin hmm. mafi yawanci irin wani abun yana kasance rashin sanin ciwon kai hmm. dan da ce talakawa sun san ciwon kai sannan kuma suna da haɗin kai to duk za su rika nuna ɓacin ransu saboda kin ga a lokacin zaɓe za a zo ana mana karya ana cewa ku yi zaɓe ne za mu muku kaza za mu kaza wa'ansu kuma ana amfani da ƙarancin kuɗi ana yaudararsu kuma bayan an yi zaɓen sai ki gaba a musu komai to sai kiga duk wannan abin da ake musu ba sa nuna ciwon zafi ni da ana tunanin ko rashin sanin ciwon kai gaskiya ina ganin cewa 'yan najeriya na ɗauka ko karɓa kowane irin shugabanci da ake yi a najeriya mai kyau da mara kyau kuma gaskiya muna nuna bacin mu ba wai bamu mu nunawa ba amma ya danganta gaskiya to tunda ko mun fito mun yi magana mun ce ranmu ya ɓaci ba abin da zai canja abin da mu ke yi manyan mu ke yi shugabanninmu abin da suke so shi suke yi surutun mu da abubuwan da muke yi duk ba shi zai sa su canja halayyarsu dan yawanci kawai sai mu yi addu'a mu ban mu Allah Allah ya kawo mana sauyi a lamarin mu. dan kuma irin abubuwan nan da ke faruwa duk suke kawo su nafin din nan da sauran muhimman abubuwa da ke faruwa cikin ƙasa amma a wannan zaɓen mai zuwa insha Allahu za mu dage mu ga mun zaɓi wanda shi ne mafi alkhairi a gare mu wanda zai jagorance mu to ni gaskiya maganar da zan faɗa game da wannan abubuwan da yake gudana a ƙasar nan gaskiya shine ya kamata gaskiya kamata a tashi tsaye a haɗa kai a haɗa ƙarfi da ƙarfi a nuna gwamnati gaskiya fa abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan ya wuce tunanin ɗan adam mm. gaskiya kamata gwamnati ta san me kamata a yi a san abin da ya dace a kawo ƙarshen wannan abu matsalolin da yake damu al'umma a ƙasar Najeriya. amma kai a ganin ka me yasa 'yan Najeriya din ba sa miƙa su nuna bacin ransu game da shugabancin da ake musu. Da rashin haɗin kai ne. Da a ce muna da haɗin kai duk wannan abubuwan zai zo mana da sauki. Saboda duk abin da aka ce babu haɗin kai gaskiya to kafin a samu a kawo ƙarshen abin gaskiya yana da babban ƙalubale. To idan 'yan Najeriya ba sa iya miƙewa don ƙwatarwa kansu 'yanci. me ke hana ƙungiyoyin kare haƙoƙi da neman kyautata rayuwar jama'a su yunƙura su ƙwatar wa 'yan ƙasa haƙoƙinsu a duk lokacin da gwamnati ta yi ba daidai ba. A kan wannan batu, abokiyar aiki na Halima Jimrau ta tattauna da wani ɗan gwagwarmaya da fafutukar kyautata rayuwar jama'a wanda ya fara da faɗin sunansa kamar haka. Sunana Comrade Mudassir alkali Kasim, kuma ni ɗan gwagwarmaya ne akan ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam a wato Human Rights Network mai ofishi a garin Kano Hajiya kan titin Koren Dutse. Ba wai ba a magana ba, ana yi akwai wa'inda ko da an yi abun ba sa magana saboda ni, na ɗaya suna tsoron a kama su domin ba ƙaramin aiki ba ne a gwamnatin mu na nan ne yanga. Wasu suna yi kamar in ke lura irin su Awal Musa da sanjani suna maganganu akan irin wa'annan abu amma su da suke irin wa'annan maganganun hajiya za ki ga cewa me wannan abun ya haifar za ki ga yi ɗaya ne ake yi amma ba za a samu biyan bukata ba. To amma tun da kun zaɓi ku yi wannan gwagwarmaya, kun zaɓi ku sadaukar da kanku ku kare hakkokin jama'a, ai bai kamata a ce za ku ji tsoron kamawa ko duk wata barazana ba. Ba wanda ke tsoron a kama shi don ya faɗi albarkacin bakin shahaja wannan. Shi yasa kike ganin cewa mu duk aka tuntuɓe mu a kan mu faɗi abin da cewa gwamnati ta yi abin da ba daidai ba. A jamu ko da yaushe idanunmu suna kan gwamnati. suna yin majiya duk abin da ake faɗa suna ji suna saurare suna karatun jarida suna sauraron rediyo suna kallon tashoshin yada shirye-shirye na talabijin duk jin abin da ake yi Eh, amma ba kwa ganin wani lokaci magana ita kadai ba ta yi, hmm. gwamnatin ba ta ji, amma sai an tsara an hito cikin lumana a nuna mata yawwa. Abin ga cewa na ɗaya idan aka yi wasu abubuwa mukan ɗan bididdigi mu kwankwasa ƙofa a inda haƙƙi yake a saurare a kan wannan matsalar muna ƙwanƙwasa ƙofa kanin ma a baka wannan lokacin da zaka ganawa wani aiki ne in ma an baka lokacin hajiya ka zo zaka ga an turo ma wani wanda ba shi ya kamata a ce ya saurare ba a kan wannan matsalar in ka ga abun ya ƙici ya ƙicin yawa ne har ake fitowa a yi peaceful demonstration wato zanga-zanga ta lumana hajiya cikin wannan zanga-zanga ta lumana da ake yi za ki gajiya mafi yawanci za ki ga ansa yan sanda ko haɗa barkonon tsohuwa a zo a kama wa'yansu amma ne mu wannan duk baya ba mu tsoro in ke lura jiya mafi yawancin gwamnatoci waɗanda suka ansa sunan demokuraɗiyya suke yi sun san abin da awanan demokuraɗiyya shi yasa ko da yaushe suke kallon talakansu abin da zan buga miki misali in ɗaya hanya za ki ga cewa akan rashin adalci ai ba ki taɓa jin yau an ce an kada shugaban ƙasar Amerika ba ko China ko indiyan ko wata wata babbar ƙasa hakan ga global super power kiji an ce ya shiga zaɓe an kayar da shi gobe ya canza sheka ya yi da kamfen zuwa wata jam'iyya tun nan kin ga wannan babu demokuraɗiyya su sun riga sun san demokuraɗiyya ja kuma sun ansa sunan su suna yin ta shi yasa kike ganin duk sanda sun kai abin da ba daidai ba aka dage su na cewa abin da gwamnati ta yi ta ba daidai ba zaki ga sun waiwayo domin mu sun san mutanen da na zaɓe su ajiya ba irin mu bane haja wayanda ake ba sabulu ake ba kwanon omo kwanon suga su zaɓe mutum haja mutum su ba irin mu bane me yasa ba kwa yin irin wannan tahiyar tare da talakawa ku haɗakar da su ku nuna musu mahimmancin yin hakan saboda tsarin demokradiyya dole sai ana zungurar gwamnati a nuna mata wannan abun an yi ba daidai ba nan an yi ba daidai ba a gyara na a gyara can. shine muke yi yanzu tsakaninmu da talakawa kamin mu kai fagen kama ɗibar su idan an ka yi abin da ba daidai a fagen gwamnati mu ɗebe su mu zagaya da su mu kwankwasa ƙofa tare da su mu gwada ma gwamnati abubuwan da sun ka yi ba daidai ba ga wa'annan al'umma a sauya shi in ma ba za ta bar shi yadda yake ba to ta dawo da shi a tsaya daidai to ko da yaushe muna kwankwasa kofa muna faɗa wani irin waɗannan. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin Shirin Najeriya a yau a shafinmu na aminiya.dailytrust.com ko a shafukanmu na sada zumunta wato facebook.com slash aminiyatrust da kuma twitter.com slash aminiyatrust. Haka kuma kuna iya neman shirin a Apple podcast ko a Google podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma TuneIn Radio. Sannan kuma za ku iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Sai kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Plateau da Badegi Radio a kan mita 90.1 a Mina jihar Neja. akan ce juma'ar da za ta yi kyau tun daga laraba ake gane ta ɗan kasuwar zo zana su maka ai dola ya yi tsada haka ne don jin yadda mahimman al'amuran yau da kullum za su shafi rayuwarku abubuwan da ya sa ake ƙara kuɗi gwamnati ba ta sa mutane ido akan abubuwan da suke. Da samun damar tofa albarkacin bakin ku. Kuma shawarar masana akan yadda za a gano da ke kullewa. Sai ku kasance da mu a cikin shirin daga Laraba a shafinmu na intanet aminiya.dailytrust.com da ma shafukanmu na sada zumunta facebook.com/aminiya twitter.com/aminiya trust domin sanin abin da doka ta tanadar wa 'yan ƙasa game da tuhumar shugabanninsu da kuma ji ko akwai wasu hanyoyi da za su iya bi su kwatarwa kansu 'yanci na tattauna da wani lauya mai zaman kanshi kuma masanin dokokin ƙasa. sunana maruf muhammad ya kafe ni lauya ne mai zaman kaina kuma sani akan harkokin doka musamman harkokin suka shafi dokar ƙasa da harkokin zaɓe. Eh akwai hanyoyi ah, zan fara ba da misali na farko da lokacin shugaban kasa Jonathan sanda aka yi ƙarin kuɗin mai. Sanda aka yi ƙarin kuɗin mai 'yan Najeriya sun fito sun yi zanga-zanga ta nuna cewa ba su sahale da wannan karin kuɗin mai da aka yi ba karin farashi zanga-zangar da ita aka yi a Kano ita aka yi a Lagos ita aka yi a Abuja muka fito muka haɗu muka ce ba mu yarda ba gwamnatin ta koma ta canja saboda haka neman canza tsari ko kuma doka da ko kuma wani mataki da gwamnati ta doka ai ba laifi bane doka ta yarda mutane su fito su nuna rashin yarda su mm. sannan abu na biyu ita gwamnati mataki uku ce a bisa a kundin tsarin mulki akwai mataki na tarayya akwai mataki na jiha sannan akwai mataki na karamar hukuma a karamar hukuma akwai shugaban ƙaramin hukuma a kan kansu idan kana da matsala ko kuma kalar shugaban ƙaramin hukuma ko a ƙaramin hukuma ku ba a yin abin da ya kamata zai ku rubuta kansilolin ku ku rubuta wa shugaban ƙaramar hukuma hmm. idan a matashi na jiha ne akwai 'yan majalisa na sannan kuma akwai gwamna ku rubuta 'yan majalisun ku saboda a yi dokokin da za su shafe ku a sa gwamnati ta canja wannan abun kasafi na jiha da ake yi ai majalisa ake kaiwa suke nuna sahalewarsu kuma ana yi ne a bisa duba me al'umma so ake yi musu hmm. sannan a mataki na tarayya akwai sanatoci akwai 'yan majalisar tarayya sannan akwai shugaban ƙasa. babu wani abu da ya hana ɗan najeriya ya tawa gwamna ko shugaban ƙasa takarda cewa mataki kaza da aka tsani doka ba mai da shi ba ko kuma wata wani tsari da gwamnati ta yi ba mai da shi ba amma matsalar da ake samu Najeriya mu ne muke yawa kan kanmu muke yarda da abin da ke sa ke tafiya haka. Na'am. To kana ganin akwai wasu dalilai ne da yasa 'yan eh. Najeriya suke haka? Kuma wataƙila kuma ba su san cewa akwai wa'annan hanyoyin da za su bi ba. Wa'insu dai da yawa ba su sani ba, wasu kuma sun sani me ya kamata su. Mun sani, mm. an sani sakaci ne kawai na irin na 'yan Najeriya. da kuma kawai halin ko in kula kowa bai damu ba kowa ya sha wahala aka ce in jifa ya wuce kan kowa ma ya samu shine da halin da yan Najeriya suke ciki mm. kan mu manta cewa akwai zaɓe yana zuwa kan mu manta cewa canja gwamnati da aka yi daga APC da PDP zuwa APC yana da alaka da nuna jajircewa na yan Najeriya na cewa shugaba Jonathan ya ɓata wa mutane aka fito a gwamnatin da take mulki aka kada ita suna ji suna ganin shugaban da yake mulki ya kira waya ya ce ya yarda ya sauka saboda babu yadda saboda aka zaɓe na zuwa abin ɗaya daga cikin mataki da zamu ɗauka shine mu zaɓi mutanen kirki mu zaɓi shugabanni na gari wato saboda haka ba eh. laifin doka ba ne laifin mu ne na Najeriya na'am to me kake gani a matsayinka na barista kuma masanin dokokin ƙasa me ya kamata 'yan Najeriya su dinga idan ganin cewa um, shugabancin da ake musu yana tafiya daidai kuma ba a barinsu a baya tun farko dai shine na tsaya tabbata cewa shugabannin da suka zaba shugabanni ne na gari kuma masu sauraron mu wanda kuma idan ba su mana abin da muke so ba zaɓe zai sake zagayowa idan za a zaɓi gwamna ko za a zaɓi ciyaman ko menene yan gari ƙungiyoyin kwamitocin yan kasuwa da yan wane ne da nan menene a zauna da duk wani kowane ɗan a faɗi cewa ga abin da ake ce masa wato blueprint tsarin da ake so gwamnatin ta bi duk ba ma yin haka. haka ya kamata 'yan Najeriya su fito in zaɓe za a yi su zaɓi mutane na gari sannan idan aka yi kuma aka fito da wani tsari wanda mutane ba su yi na'am da shi ba su bi matakai da doka ta tanada wurin nuna wa gwamnati cewa ba su yadda ba. Masu sauraron mu a nan shirin namu ya zo ƙarshe. Sai kuma lokaci na gaba idan Allah ya kai mu za ku sake jin mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokiyar aiki na Halima Jimrau, ni Bilkisu Ahmed nake cewa a huta lafiya.